menene zai karasa mana a daidai wannan lokaci zainab a don haka masu kallonmu a biyo mu domin ganin ci gaban wannan tattaunawa namu yi kallo lafiya hmm. da ke yanzu abin da yake gaba shine sarautan kafin maganan sana'a tunda da wannan naka ne na kanka amma wannan kuma ya shafi al'umma hmm. shin tunda ka fara sulhu tsakanin jama'a ka taɓa fuskantar wata kalubale da ba za ka manta ba a sanadiyyar sarauta nan da kake kai haka yake na karo da irin wannan da dama to amma ba wanda ya fi bani mamaki shine wanda ba zan daɗi manta shi ba dukkan dai ban yi manta su amma wannan shi ya fi bani mamaki tun na dawo aka kira na gida ka ce ka zo ga yaro an tsince shi an sai na za da shi ya ɗin cica ne sai na zo yaro ga shi da jikan shi a hannu ga jaka yaro in kani bai wuce shekara ɗaya da wani abu ba shekara biyu ta ya dan fara tafiya haka bai iya magana da kuma gana musgo sai aka kama shi to gari ya rude mutane ana ta zuwa kallo a ga wani yaro ne wani ina aka samu yaro sai na ji yaro so sai na zama confuse ina ta to ina yaron nan daga ina to yaro ne bai magana wanda suka kawo shi kuma sun ce wata mata ce ta kawo su a baya suka ba ta ba su a lungu ta gudu ba su ganta ba kenan shi ne karɓa yaro na aje to a irin gidajen rediyo da naku dinnan wani DITV manta suka zo su salo su salin ga muka zauna da su suka ɗan hira da ne ga musu ga yadda ga yadda ka yara ya faru to bayan an gama an tafi da yaro da yana na muna ta lissafi mu ga yadda za mu yi sai cikin dare sai wani bawan Allah ya zo ya sallama da ya san shi ba ce sarki wajen ka na zama to alhamdulillah ya ce da rana abin da samu zama saboda ina gudun ba na san a ganni na zo ne in baka satan ansa abin da ya faru na ce to me ya faru ya ce ba an kama ka yaro da rana ba an ce kaza kaza na ce eh, yi haka akai yi ya ce to wannan yaron gidan da suka kama ka yaron nan to wannan yaron yaron dan gidan ne jikansa ne saboda shi kamar yana daki ba a san yana ji ba suka dauki matan ta zo da yaro ta ce to ga yaro ta dauki biski ne ko ta ba yaro ta ce ku dauki wannan yaron ku shiga da shi nan gidan dansa ne sun san shi saboda haka abin da nake so ka wahalar kanka ana bincike a gidan nan za ka ji labarin da yake kenan to kenan to idan ban tsananta bincike tafiya ta tafi sai na gano ashe yaron gidan ne yayi wata ciki aka haifa wannan yaro ta riƙe yaro ba labari kuma za ta yi aure wanda zai aure ta ce ba zai riƙe yaro ba shi ta ɗauka ta miƙa mashi to daga baya da na aika aka kira shi da ya zo lalle nuna shi ba ɗansa ba ne amma kuma Allah da ikonsa da ka gan shi ka ga yaron ka ga kama duk hikima da za yi da duk duba da za yi haƙuri ya ɗauki wannan lura ya ce shi bai saurari labarin ba to yaro ne akalla ina nan sai wani zuci mutum ga gaban da uwa yaro take ya kwatanta min da uwa yaro uwa yarinya take uwa yaro yake naje na biye uwa yarinya da kira ta zo ke ya aka yi ta ce kaji kaji kaji kaji kaji kaji yadda aka yi saboda an yi aure an yi ta yi aure shekara shida ne ko bakwai ne ba taɓa samun haihuwa ba sanadiyya ka suka rabu da bayan ta zo tana zaurici kuma ne zai kama neman ta to daga nan kuma wani abu ya shiga daidai a zubar da mata ce ba ta bari a zubar ba saboda abin da ta shekaru da shekaru tana yi mashi kuma sai ta same shi duk da ba ta hanyar sanda ba ne sai a ce sassan da shi ita ba ta yi laifi ba to haka cika diga da shata fi yaran kaza to sai aka kira shi to diyar da zai da yadda na ce to ka haƙura ka ɗauki abin da kawo saboda kaji kaji ka dai mashi nasiya ne da ya kamar zai yadda ya kamar amince to abin da sa ba zamanta ba kawai gari na waya da kwana bishiyar kasan mace daga kotu an ce an mun san maci ana nima na a kotu yaro kinan ran maka tafi gari da yana suka tana maka ɗauki takardu da muka tafi muka tamu kotu kira kisa maka zo na ni ne sarki matasa na ce ni ne ya aka yi ka matsa mana ka ce ya zo ɗauki yaron da ba na shi ba ya tuya mai girma mai shari'a kaji kaji kaji kaji kaji yadda aka yi kuma na kira ita mama yaron nan ga abin da ta faɗi ga yadda muka yi ga yadda muka yi kafin mu kira shi kuma shi ya ansa cewa sai amma shi ya ce ɗa ba ba ne to abin da ya sa ba zan manta ba kenan buɗe baki alƙali sai ce to kai wane eh, ku goda Allah da ba wajen ku ba wajen aka kawo ku ba wajen sarki wata a masa aka kai ku da wajen aka kawo ku da shi na sa an dore ku to wannan abu ya min daɗi sosai daga nan sai muka ce to ku koma wajen sarki wata sai ya ci gwada sulon nan sannan muka dawo yaran nan sai da kusan wata hudu a gidana ana sulhu kafa kuma aka ka samu kan sulhu to ka ji da ba zai manta ba kenan to gashi cikin abin bakin ciki kuma ka samu farin ciki saboda yabo ya fito daga wurin to shin kuma akwai wani abu wanda ya faranta maka rai sanadiyan wani hukunci da kai ko kuma wannan matsayi da kake wanda shi ma ba za ka manta da shi ba to akwai abubuwa guda biyu da suka faru wanda su ɗaya ya shafi hukunci ne ɗaya kuma ya shafi yabo ne ah, ban mantawa akwai yara da suka hama shi irin wanda zagaye da suke suka fizge wata waya hannu wata mata a shi wayan da suka fige wata mata nan wani wani babban soja ne mana matan babban soja ne to bayan sun gudu wajen sai da wayan sai zama masa matsala suka yi suka yi suka rasa da za su yi to shikenan sai rikici ya zo kan su wani dan sanda da yake wani ma'aikaci da ya gansu sai ya nemi ya wayan daga hannu suka ce ba su bayar ba gashi gashi da aka to karshe dai suka suka negotiation to a sai da wayan su da suka je suka raka shi aka yi wanda zai dauki kaza wanda zai dauki kaza wanda zai dauki kaza shi wanda ya sata bai ce shi san bai da ga abin da zai ba su to a wajen sai da wayan sai aka ba wani sai dauki wa haita fazare da ita to daga nan sai magana ya zo waje na ce to tun da haka ne a ji a dawo da wayan akan a dawo da wayan ana ta wani kuka za a dawo da ba a dawo da wayan ana yadda za a dawo da wayan a shi ɗaya daga cikin wanda aka barnar da shi sai zagaya kuma da aka yi barnar sai tresin wannan mata da aka mata barna sai ya ce to ke ne lokaci kaza aka miki kaza to yaron da yasa ta yana can waje kaza an kama shi ki bi maza ki bi ki abin abinci to ina zo ne ban manta sai naga kuratan sojoji kai kamar guda hudu ko biyar a gafana a kace suna da masarki mata zan ce gani akwai wani kes waya da aka ce ka kama kana kasuwa da aka gaji mu je mai gida na ne magana ce ba ai haka ai ba aiki mai gida nake ba yana aiki ne karkashin mai girma sarkin tsauni karkashin mai girma dokan zazzau hakimin hakimin hakimin dokan zazzau hakimin bajara da malali su suke da iko su kira ni ko sarki a ce ka zo daga masarauta amma ka zo ka faɗi complaint ɗinka muka yi magana da shi nan dai to dai suka suka ce to suna suka tafi to ba ni na aika zaria aka je aka aka da waya ana tora sai ga shi ogan kwata kwata ya zo da kansa sai ce na ce ka zo ni ce ba cewa ne ba zan zo ba rena ka ne ba akan wannan kujera ta da nake wani harkan Allah ne ya dora ni to kuma kaga ya kamata ka daraja wannan kujerar tawa ko ba kankantanta sai ce to ashi bai san haka bane to yanzu mawaya dai ta mata shi ce sai ce to na aika zari an karɓo waya amma ni ba zan baka waya ba sai ka yi nuna abin da ya tabbata waya naka ne to a matsayin shi na babban soja sai abin ya bashi mamaki amma da yake mai hankali mai ilimi ne sai ce to shikenan sai ya tura yara su je su dauko ta kwalin waya daga gida aka dauko kwalin waya aka duba sirrin ba ga komai ya daidai sai ce to ka gama su da wannan ce na gama su ya ce to ina waya sai ya dauki waya sai na bashi sai su ce na sai ya ga barawon shi ya mai to mai gida ana son kamfani wani guda tunda Allah sa ka ga wayanka masarauta ta ɗauki ɗawainiyar zuwa da kudin mota da waya ta yi yace shi zai biya amma da ce ba mu bukatun ka riƙe kayanka amma yaro za mu hukunta shi gara mu miƙa ma 'yan sanda shi da ku mu ba ku sojoji tunda kun kuje amma 'yan sanda aka ba su za su hukunci daidai da shi to muka dan turka turka na muka dan ja to daga baya dai sai ya ya saurara sai ya ce to ya ji daɗi yadda na mashi kaza kaza daga nan sai muka zama aboki ya ce to inda akwai matsala ya zo in kira shi in zai taimaka da ya ga wani a guri ana ƙoƙarin kamata adalci zai taimaka to kaga wannan kenan to wanda kuma nake shi baka labarin shi kuma abu ne na kida a kwanci rana ma ya zama daban da lahiya cikin matasa yan uwan masu harkar wayoyi ashe wani ya sato waya sai sai da ma wani da aka sai da mishi shi kuma ya kaɓo ya siyar bayan ya siyar sai daga ba sai a gane wayan ta sata ce ke sai tashi sai aka wajen hukuma da shi da aka wajen hukuma da shi kwanan shi hudu ba ba da beli ba to kwaitse sai shi hukumar sai ya ce to ba zai ba da beli ba tunda kun ce a bazara kuke sai kun ka sarkin matasa to ni kuma na kwance suka suka sami ce to ban jin daɗi ku je ku ce ban jin daɗi suka tafi suka sa kira suka ce fa wallahi ya ce sai ya ganka to daga ni kuma sai tsaro ya kama ni